wa filan batila batilan warzuqna ijtinabah yau 21 ga watan 1 watan al-muharram hijran annabi muhammad sallallahu alaihi da 1448 Allah Ta baraka Wata ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaqa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ta wani ko wata da abin yake muna cikin littafi al-mawsu'atul mufassala shafi 172 kuma ƙungiyar da ake magana tun da firaku ne kusan suna cikin mai hashashu na ɗincan albaharatu. al فوق أكرتهم وهم سوء البهرة متانيني دقتكين أنشئة يذهبون إلى إمامة المستعلي من بعد أبيه المستنصر بالله الفاطمي وكان يتبعها اليمنيون mabiya wannan ƙungiya shi an yaman fi hadis salihi yayi a sulaihi yayi kenan ko ko a sulaihi yina sadin babu ya a sulaihi yina wa a at ba. ita ƙungiyar albahara ana ce musu at-tayyiba nisbatun ila at-tayyib bin al-khalifa al-musta'li to wannan shine aqidan su ko kuma wanda suke bi kuma gagarin da suka fi yawan mabiya yaman wal bahratu su wannan kungiya bahara hum Ismailiyya fil Hindi wal Yaman Ismailiyan Indiya ne da Ismailiyan Yaman tun da shi a Ismailiyya وذلك أن بعض أتباع الإسماعيليين مساش مبيا إسماعيل ومن تجار اليمن fatakin yaman kanu na hilal hindi sukan je indiya harkan kasuwanci ya da tujjar ma'aliha suna nufin fatauci tare da 'yan indiya فقام بعض هؤلاء الإسماعيليون وإن إسماعيلاوة سكيت بالدعوة kaga harkan yan bidiya akasin ahlus sunna ko a ce harkan maƙaryata saɓanin masu gaskiya tunda ma'aikata sukan sa ƙarfinsu na ilimi ƙarfinsu na dukiya ƙarfinsu na lokaci wajen da'awa masu gaskiya kuwa na ga ko a ma zuwa yau dai haka na suke to nawarin ba kuɗi su kuma mutane ba Allah suke nufi ba kuɗi suke nufi ila dinihi jabahum ba'd ahlil hind sashin hindiyawa suka amsa kiran su ila zalika abun da kana mu'azzamuhum yawancinsu minat tujjar gidan ba yan kasuwa ne فعرفوا بالبهرة أكاسانس دسونا البهرة ولذلك فإن لبد البهرة saboda wannan nema ya zama lafazin albaharatu ba'un ha'un ra'un ta'un wancan al ne hindi ba indiya ce kalma qadimin ko kuma mai fa'idal لفظة البارة الهندية قديمة يعني التاجر لفظ انديوين داني تجن أنا nufin albaratu tujjar ko attajiru guda ɗaya a yaren hindiyanci. Wan ƙasamatil baharatu ila firƙatai, wannan bahara sun rabu biyu. الأولى البهرة الداودية نسبة إلى الداعي دندن جماعة زوا غوني دعوة قطب شاه داود هم في الهند سنة سكن إنديا وباكستان منذ القرن العاشر الهجري تموزن قرن قوم هجره ودائيتهم يقيم في بومباي garin su Abdulsalam. Shi dai ana faɗin Bombay ya gyara ake Bombay da ta Abdulsalam ma an san garin ke Ko ba san garin ba ana ganin safi. To yana zaune a Bombay. Na yi daidai sunan. To, yi dai na rubuce na karanta. Ni haka ne ko ba haka ne ba. inda aka rubuta suna da yare in ka gani in ka tashi karantawa ƙarshen ta ba za ka bashi haƙƙinsa ba hmm. A'a, ai ba kwatabe na matsayi ne ba zai yi wa kuma ai da shi'a da sufaye daidai suke tafiya kalma da kalma. Sai dai su kwatabi a wurin su sukan ce masa albabu. A Ismailiyya abin eh, amma Ismailiya galiba ne an fi sa sufaye ta nan suka sularu saboda suke ce kotobi. amma wannan aika gaba ba matsayi da wacce aka ce dai ga matsayinsa shin kotobi ne na wancan kutubancin ko kutubi na suna ne to shi nan wannan ta farko kenan ai ga to kasan shahu in ba shaho da kasan ina rama ba amma dawudu kasan dawudu nan ma kana da dawudu ha wajen guda kaza wasaniyatu albaratu as sulaymaniyya ita kuma nisbatun ila da'i sulayman ibn hasan wa ula'i markazuhum fil yaman wa'annan santansu na yaman hatta yauma cibiyarsu ta duniya tana yaman walil baharati kitabun yahudi bi taqdisihim jami'an huwa kitabun nasiha to su wa'annan baharawa suna da littafi wanda ya tattaro ra'ayoyinsu kuma shi wannan littafi nasu yana rabauta mana ya samu nasara karɓuwan tsarkakewansu gaba ɗaya duk wani babare yana darajanta littafin nasiha ko kitabun nasiha to menene a ciki menene a ciki nan kuma wani abu ne ya tabirunahu qur'anuhum ma suna ɗaukansu ƙur'aninsu kai an daɗe ana tsiya a doron duniyan nan kuma ala suna sun yi bacci ko kuma ba su yi bacci ba suna aiki amma dai yanayin aikinsu sai ka ga in suna tafiya shatale su wanda ya zo ya shatale su in sun kibi mai kwashi na kwasa ita yan kwalliya su kwasa yan shi'a su kwasa masu wurdi su kwasa masu falale su masu kafta amma na gaske suna nan daram dam la ya tagayyaruna wa la ya tazahzahuna inda ka same shi jiya nan za ka same su a yau yadda ka gan su bara to ko da bana ka same su sai dai a ce sun ci gaba amma ba sun canza hanya ba ita ce dai hanya guda wa mu'allifuhu mai rubuta wannan littafi an-nasiha ad-da'i al-hadi wal khamsu to ha suna ba wa da'o'in da lamba mai da'awa mutum na hamsin da ɗaya ana ce masa tahir saifunti alladhi yatawajjahuna fi salatihim ila qabrihi abin ya girma wanda suna fiskanta zuwa ga kabarinsa a sallolinsu a cikin sallarsu kabarinsa suke fiskanta ai ba abun mamaki ne ba ga iraniyawa tunda ko dubi yadda aka kawata kabarin Khomeini ba aka yi shi tamkar ginin Ka'aba aka bar masa farfajiya irin farfajiyar Ka'aba haka ke zagaya shi a zagaya shi to ina san yadda suke zagaya shi suna fuskantar sa su yi sallah to dai an ga hotunan ga suna an baza ta jaridar su ko mujallar su to su ma dai su nan ne alƙiblar su wajen wannan mai rubutu tahir saifuddin fi madinati bombaya a garin su. bombay ainihin filhin wai na alaihi suna saka masa suna mana sun ba shi daraja da suna raudatu tahira Kabar kenan dausayin tsarki wa baqi kutubu baqi kutubu um, sauran littattafansu aina ko baqi kutubu yin mawdu'ur tafiya. so sauran tafaddun na sirri ne wannan ne ake iya karantar da mutane wannan ne ake iya saye a karanta amma sauran littattafan su ba a sayar da su wai sirri ne sai wanda aka yarda da shi ake bashi kuma wanda za a bashi ba zai iya yaɗawa ba wal kitiman don kada mutum wata rana ya yi tafiya ya je ga wa'annan mutane ya shiga cikinsu ya karanta abin da zai karanta a ɗan koya masa ‘yan tsafe-tsafe sai ya dawo ce ga addinin gaskiya, addinin ƙarya ne sai dai kabi amma ba gaskiya cikinsa. Wata jibo alaihi musala ta fi la’asari ayyamin ɗula min shahari Muharram. Soma, sallah na waje ba a kansu a goma kwanukan farko na watan Muharram. wafi gairiha da kuma wasansu amma la ta wafi gairiha a sauran kwanukan zayyo na shekara la ta jibu alaihi ba, sai su ta kansu ta bakin labarin aishanta yana cewa ya ga mai gadi na cewa da ya lokacin korona ya ga eh, ana sallafa sama sama ita ce hausa ma dai sun gaji da sallan nan kai yanzu wannan da suka gaji da sallah aka kai musu ga sallah guda goma ta isa sai kuma sai a hankali wannan baharawa la yusalluna illa fi makanin khasin Ya sama aljami'u khanatu da ana cewa ne wuri na musamman sunansa magaman to khana ba sani ba ko indiyanci ne amma in ya zama da larabci yaudara kenan khiyana to amma ba a fassara sunaye la'alla suna da wata manufa وإذا لم يذهب الشخص منهم إلى الجامع خاص إذا الآن سبيت الجامع خاص wato kowane ne suna ladabtar da masu masu sako-sako sai kuma sai kowa ya kashin kashinsa ha ba ɗan bidi'a ma ya tsarkake bidi'arsa ya tsare ta ya hana a ci kashi a ta, sai mai gaskiya wai sarfa alaihi girma ana ainihin wajabta masa a yanka masa talauci ma'ana rashi a haramta masa komai na ƙungiyan komai na jama'a ba za a yi masa ba walan fil kuwaiti jami'u khana a kuwaiti ma suna da jami'u khana fi shari'il istiqlal a wani titi da ke ce masa titin yanci kowanne ne dai daga suna da wannan shige yanci eh? sosai shi a fara ka ce maka Allah sarki suna da awon musulunci ai ƙarshen ta suna ganin wanda ma bai shiga cikin su ba kafiri ne yanzu baka ga misalin in yan shi'a ba an suka fita zanga-zanga ashura suka je suka dawo suka gan ku a zaune kuna karatu ko kuna sallah in sauraron ku ce suka ce na gafatattu in ba rashin rabo ba mutum yana zauna a masallaci irin wannan irin rana ta yau ka kama sallah maimakon ka fita ka nuna bakin ciki cewa za su ce Allah shirye kuma baka to tun da abin da ya kai ka riga ka kofa yanzu ba ka iya shiga yara mu da muna raɓansu muna ganin abin da suke yi a da yanzu mu tafiya ta yi tafiya ba su shigowa ba mu da ma lokacin da za mu saurari inda muke kuma ba za su zo ba to muna gode wa Allah amma dai muna san a ce ba mu so. don da ka duba fa ka ga mutum ya yanka jikinsa ya fasa kansa ya yi menene yan yara an caccaka musu wuka jini na zuba suna walwala ya bayyana shi ma jinjirin ya bayyana son Husaini ya bayyana bakin cikin haka iya jinin da kasuwar iya aljiya ladanka wata jibu a na kan koma baya na je kusa karshe ko hun fil kuwaiti jami'u khana fi shari'il istiqlali na shari'ul istiqlali in defending su ma amma yadda muke da titin yanci ko titin wane ne to haka so masu da irin wannan titi wa yaquluna inna salatahum lil imam al isma'ili masturun min nasal al tayyib bin bin al amir alladhi ya'budunahu min dunillahi ta'ala salah sallan da suke zuwa ga wannan imami Ismaili al-Mastur wanda ya ɓoye. Min nasalit tayyibi yana cikin zuriyan tayyibawa bin al-amiri alladhi ya'budunahu min dunillahi ta'ala. Wa yadhhabuna ila makkata lil hajji ka baqiyatil muslimina. Kaji ko سنة في اضواء مكه كمن صار مسلمي لكنهم يقولون ان الكعبه هي رمز على الامام وان كما علامه تا امامني علامه تتوجه امام الناس ويعتقدون ان الله لم يخلق العالم بل الاقل والنفس آه ان بصق عنها العالم an tariqin nadariyatil faidi al ilahi kaga da ji ba sai an ce ma philosophers ne ra'ayin ƙarisau ne so ya suna da imanin cewar Allah fa ba wani ba lam ya kalukil alama ba shi ya halicci halitta ba bal al hankali ne wan nafsu da rai wa hankali ne wan nafsu in anha shine ya yi ta duniyar in basaka saka haka duniya ta fito daga wannan numfashin an tariƙin nazariyatil faidi ta wajen bincike akan faidul ilahi mana malalo tunani alfaidu ba har kuna da ɗariƙa a ku ba sunan ta faida sai dai ku hausa ba faida kuke ke ba faila ɗariƙar faila ya ce ta haifar da faila to ai ga wannan ne faila abin da suke nufi wannan shi ba wannan mu shugaban nasu aqidarsa kenan aqidarsa wannan Allah na arisa. ba shi a wannan tunani da tunani ya haifar da tunani tunani ya haifar da tunani ina ga tunani ne ko na goma sha ne shine kawai sai ya zamto ce ga duniya yayi sama yayi kasa walahum nafsu shi'aril hassashi hashashina suna da asalin alaman hashashawa bajensu takensu kaga za ka an rubuta bajewa ma al-ilmu ko menene ko ko na ku kuka ce bi kadari ma ta anna sanalu ma ta sanan saboda kudurin iya kokarin kai abin da ka samu iya mutuwar zuciyanka iya shiga bala'inka Ki isa ana bukatan kowa ya tashi gajije ya nema a hannun Allah ba ya nema da kansa ba ya nema Allah ya taimake shi ilimi haukace ka nema rayuwar duniya ka gina ta ka kakka dogara da wani don duk ɗanta da bai kamata a gaishe a wurin maula ba in ma an gan shi mulan wurin maula ya cancanta ka koro shi tun da munafuki ne a can inda yake an ce masa ba maula kuma ya yarda ba maula ka tashi kai amma ka ce a baka aiki a baka abin da za a baka a koya maka abin da za a koya maka amma baka jira a baka kana neman Allah ya baka ai kaga daga cikin hanyoyin da muka fitar da su muka ce to yanzu dai mu kasuwanci ni ban goge ba kansa amma na san hanya ce ta neman kuɗi ta arziki sana'a hanya ce ta arziki noma hanya ce ta arziki kiyo hanya ce ta arziki to dukkan hanyoyin na ga da dan wahala muka ce to dai a cikin wanda za mu ba da ƙarfi noma shi isa za ka gani a cikin logonmu za ka ga kwano diga fatanya Garba so kenan ceburi hmm? akwai a ciki kana kuna faɗi ba ba ku san na ba ko kuka fi kowa jahiltar ta ɗabi'u ta Allah mutane shiru katako ai ba yanzu ake abin da logon yana na an zana shi kuma kana magana ba ka san shi ba man jagara kai ne man jagara wani ne man jagara ba? a cikin logon kaje ka duba gani za ka ga hoton na tabbata akwai kwano akwai diga eh? ban ji ba kwanjiri eh akwai fatanya akwai garma akwai sheburi ina je wajen dai wanda na tabbatar biyar ne kwangiri a tsakiya gar sheburi can garba na don ba za a je gona ba ka kama hanya ka tafi zarau zarau ba garma ba ni nema ni ba ni nan wala ba ni ce sannu ba ka shirya ba ai ko fatanya ta igiya nake mata daure ta a hannu sai da ko bacci ne ba da ma ka dauka wanda kuka dauka ya isa amma yanzu kan ba a ƙara daukar min fatanya ba a ƙara daukar min diga ba a ƙara daukar min kwaro hmm? ya ji haka ne? Ha? Lai ba na ji ban. O man ja jahara? A ba za ka samu dana ba, ba na so obi, rike ladana, wani aiki za ka yi. In jahaza ne na yadda in ina da kuɗi na galibu na cike da kuɗi ba yadda ba abin da zan yi da sosai yanzu ya maka kwano gashi nan. In na san ba ka yarwa. daga inda na san katako ne kai in kai aiki ka gaji nan za ka yadda giga ko rabawa na ga ana raba duk da bakar goma. to kai malam ba ka da wanda za ka ba nake ba duka yarwa suke yi sau da kanan kowa sababbin zuwa da tsofaffin zuwa ka nemi wa'annan ka aje za su yi maka amfani in ka tashi tafiya gida ka ce to an sallamo ne daga makaranta ga kayan ka na dawo da shi an aikin diga ya tashi to ba za mu ɗauka wani aiki ba in shebure ya tashi in daga ta yi ɗauki shebure, in wannan za ta gara ɗauko kwano Ɗan za a je gona ga fatanya ga garma sauran ka rikitai wannan ka je da su kanka su ga tare su ban da garin ka aka ce wannan ba sa cikin lalurai ba don masallaci masallaci ne ba in za a je aiki kowa su ya sa yi nufo yana an ba wannan uniform zai koma gida to amma kai a bari ka ai wannan dokar to su suna da take taken su la haqiqata fil wujudi wa kullu amrin mubah babu gaskiya rayuwar nan kaf babu wani abu haƙiƙari kawai a mutu ne a rayu a rayu a mutu a haihu a mutu shi kenan yadda za ka gara ni da damina to haka mutane masu ke. babu gaskiya saboda kana komai a wajen su halar ne wa kullum a wa kullu amri mubahun wannan shine taken su wa ra'isu ta'ifatil baharati shugaban wannan jama'a yalakabu bida'id du'ati ana ce masa shugaban masu da'awa wa bis sultan ana ce masa sarki sultan mai iko lima lahu min sulta saboda abun da yake da shi na bawa ruhiyya a addini laha asaruha hal amil fi nufusi atabaihi haytso innahum inda suwa innan mutane yastajibuna li kulli ma yada'uhum ilayhi suna amsa duk abunda ainihin yake kiran su zuwa gare shi bi mahabbati wa qatina'i inda ya bada umarni sun gamsu da umarnin suna da'a da umarnin shugaban in an nada ya bulugu dakalu hadha da'i albashin wannan da'i yana kaiwa ainihin ishiruna mai ishiruna wa miliyon wa ishiru mana miliyan ɗari da ashirin miliyon ko rubiya hindiya sanawiya rubiya kudin ingila eh, kudin indiya ne ai yana da miliyan ɗari da ashirin mi'atun wa ashiruna miliyon rubiya kudin indiya ta ga hisa ina take ina ma a ce mutum kowane kudin ƙasa ta kafan nawa ne saboda karatunmu na bukatan haka mu masu tarihi ne sannan ka san kimansa tsakaninsa da na Najeriya nawa ne zai kama. Da Allah bai ba mu wannan yanzu ‘yan canji. Hmm? Kamin su ina yake? Mene ne? Kwane rubi ɗaya? Kai, kai, kai, dubu ɗaya? Dubu biyu da ɗari uku. to ka yi shi sau miliyan ishirin da ɗaya dubu biyu bari rubuta dubu biyu ko da ɗari uku ko ka yi shi sau miliyan ashirin ɗari da ashirin ɗari a miliyan ɗari da ashirin aka ce ba ɗari biyu ba wai kowanne guda ɗaya ɗari kowanne guda ɗaya robi abin da yake ɗin ainihin daidai yake da dubu biyu da rubi da ya yi dubu biyu da nawa isai ɗari uku ɗaya eh? dubu biyu da nawa kuka yi Ina na fara rike nashi da ɗari uku to shi kenan masu naƙadi ku yi naƙadi oho ni dai ban nemi zai rasa ne ba a ni ina garko garko ba mu da kuɗi ta ba sai ku kawo yadda yake ba wanda yake ba haka ba sai kawo yadda za a kada shi a ruwan sanyi ga fage ga mai doki waya za ka buga a aman da surutu a tsakani Hmm? eh wa sa naira to farubi kai ya san buga sun buga naka ya je ya buga kai ma bugo naka wayar kai ma bugo naka wayar aikaru mu aikin mu ji nawa kace kai nawa naira wai sha hudu talatin da tara eh kamu kan siapa yang terluar ini terluar kali bayi to amma kila karshen karka za ku su da arahan kaya tunda kaga irin wanda aka ce a shekara ake baka albashi ai kaga abin ya ne miliyan ɗari da ashirin to masha Allah wanda zai tsari shi to dai wannan shine dai albashin sa Waya ta taqada kullu faradin kuma kowanne cikin su ainihin min afaradi a'ilatihi nan daga kun yan gidansu ana bashi samaniyatu alafi rubiya su shahariyar samaniyatu ala dubu takwas rubi dubu takwas kowanne ɗan gidansa abinda za a bashi to kaga shi yasa ya kaga mu sunna ba a abin saboda za ku ci wa zai biya ku ci Allah kuke wa aiki ku jira sai a aljanna bil idafati ila sayyarati ƙarin ana ba su motoci gidan wal masakinu da gidajen zama al hadisa na zamani al mukayyafa a yi fassarar a yi fassarar yara ko fassarar gada mai kai a a kai mai efi al-mukayyafa wanda an kayyafa ta tana mai raba kowane gidan gidan akwai raba a cikin gidan wa yatimmu jam'u hadhihi al-mabaligi tara wa'annan kuɗi suna cika al-dakhamati bil wasa'il taliya ga hanyoyin da ake samu wannan kuɗi eh, tun da in an ce an kashe kuɗi to a samu inda ake samun su ba za a zauna Kulu a yi maganar istihilaki istihilaki a kashe kaza ma a yi budget kaza sosai a gaya mana inda budget ɗin nan zai kullu a ina ake samun kuɗi kasan dole a samu rarama sannan hukumatul bahariya gwamnati bariya ta sunanta bara'i ba harajoji ijibariya na dole da kaga an musu saukin sallar wana goma kawai wannan haraji shi zai kwafe wata sallar kila amma ni na faɗi wannan ala afradin ta'ifati albaligati idanuwa wanda yawansu za su kai miliyonan wahidan kenan wa nisfu nasfa da rabin miliyon mutum miliyan ɗaya da rai, rabi mu'azamhum fil hindi yawancinsu na indiya wa min jihati saniya wannan eh, ɗaya kenan ko eh, kai bil ta Liyati? wa min jihati saniya ɓangare na biyu fa'in na da'iya tajiru shi wannan da'i yakan yi fatauci ma'a afaradi a idatihi bidhahabi tare da ɗaiɗaikun ‘yan gidansa suna kasuwancin zinariya. To kasan ko ‘yan gwal, ko a nan Najeriya, ɗan gwal, ‘yan gwal ai suna da kuɗi. Mu'uzani. Allazi yaribunahu min afirikiya wanda suke fasa ƙorinsa daga afirka kwasa kenan kuma kuma na nan muna zaune muna kallo yadda ka san yi sa ka mai da mu kamar zo mayan daji idan ana bukatar wuri kawai sai shelters kuma ka ake mana kuna zaune a ku kawai sai a ce ma ai yanzu gwamnati ta karbe daga nan zuwa kaza an sayar da shi attajirewa ne ya fi to daga nan ku kwashe ina ku ina ku wani ina da gida a cikakken fita to ina zan koma shi a rage na ka mutu to daga nan shi ya sa ya biya an kuma ba za ku fita ba a ebo a turo wanda za a turo da abu mai shaltar sai dai shaltar jinsu guda guda ne ba ruwa ba ne ba rike nan a kwashe to don haka zaka baki masu zo su ɗebi zinare su ɗebi zinare su wuce mu kuma yan gari muna kallo in ma ka je wajen laifurancin zinari ba ta kai abin da ake baka ba latan ganin ido masu amfani da zinari na nan kwance sai isa inda ake kwasan zinarin dole a fatattaki yan wurin masu gadin suna nan wanci masu buɗe wuta su kama wancan su doke wannan su yi menene din wannan to ina lana dare ba mu san me ake nufi da mu su wa'annan ya ake suke neman mu za su kashe mu da muna zaune da su lafiya dangi cikin su ban yaren mu suke yara yan uwan mu ne da sauransu amma ba ruwan su kawai duk wanda suka gani a cikin mu su kama su kashe su yi menene ga ana ta kwasan dukiya ba ruwan su a ɗiba a ɗiba a cika motoci a wuce to 'yan indiyan nan wannan mai suna su kai mai suna ƙungiyar bahara albaharatu su suna ta kasuwanci da wannan allazi ya na homin afirkiya wa sailan ke nan ko haisu ta tahariba malayin al mujauharati inda suka samu daman kwaso fasakorin miliyoyin duwatsu wal ahjarul karima to mu me mu ba mu san dutsen ba ba mu san amfanin sa bane ba to al'amarin dai gashi nan kuma in an je ba za a bar mu mu koya ba ba za a bar mu san yaya za a yi ba lamani muna da gabanni a je a zaɓe su su je kowa in yaje aka ba shi albashi shi kenan abun da wahala yan uwan sauran suka zo gaishe shi ya kai musu ruwan nairori shi nan mutumin kirki mutumin kirki to ka wuce daga yanzu ka mu taliya ya ce kai ta mulkin ka tunda zaka dinga kawo taliyan nan komai ma yi ba a duniya ba ba a lai ko addini kuka tuso a gaba sai ya ce addinin nan zai wayar muku da kai Addini nan zai kawo fitina wa inda ma tamilul ummu bibiniya lokacin da uwa a can ta ciki da ɗanta bibiniya alaiha an ta dafa to lalle za ta biya ba ta za a yi bai ita ce za ta biya kenan عندما تحمل الأم بابنها عليها أن تدفع عليها وكذلك إذا مات فعليها أن تدفع الضريبة المقررة kaga hanya ce da ake samun kuɗi a nan ma wato harajin su ma fa balaga sai da zuba in dan ta yi ciki za ta biya gwamnati me dauki ce dai kasa ɗaya hmm. ne robi ɗaya ban faji ba sosai eh a To, ya fi sha hudu kenan, to, an yanzu kuna kusa da juna. Eh, na gane, na gane ai, ya yi. To, yanzu dai mu wuce da eh, ashirin da mai? to to masha Allah yanzu dai ku bar wancan karatu ya wuce abin da ba kuɗin kan mu je muna faɗa kan kuɗin kan mu nan mai na masu tsantuwar inda Allah zai sa in na tsinci miliyan ɗaya da naira dubu ɗari sai in baka naira dubu ɗari an ka tsinci miliyan ɗaya dubu ɗari za ka bani sai ya shaƙe shi wanda zai naushe shi zai dambe aka faffafa jiki aka tafi kotu me ya haɗa ku ita wai shi ne mai cewa in ya tsinci miliyan ɗaya da dubu ɗari wai dubu ɗari zai bani ni ko na mare shi shi kuma na ba mu haka na to kada mu ya damuwa mu kyale na abu ya riga ya wuce ilimi ne da mun samu suna samun kuɗi mutane Eh, Mai ina muke jama'a eh, abun da nake mamaki dai kawai in mace ta mutai ciki sai ta bada eh, haraji kaga mu ma Allah tariki yake ka saya haraji ka sayar haraji ka shekara ma haraji tunda ka shekara ka biya haraji shekara guda kana shan iskan kasar amma ba a sa maka ba za a sa maka biya maka sani ba kai ana ce dan adam na cuta gaya ba abin da zai karɓi mutane daga cutarwa sai dai a dawo addinin musulunci mutane kuma ba su san shi ba ba su shirya za su dawo kai dan ba tunda dai wa'annan makiya Allah wa'annan da suke jin daɗi da abin ina ba su taɓa yadda a gane ba su taɓa yadda wata hanya da za a raba su da wannan su sai ya سما على عين على اي حال وما هو عند الله بعزيز الله يجيك أمالا يجي كوي كرات لا ولو وانا لمري وكذلك إذا مات فعليها نما أن تدفع الضريبة المقررة والذي يريد أن يخوض رضاعي عليه mai son ya samu yardan da'i a gare shi kana son ka samu yardan ai kaman shehinai ne ai wanda ke nawa ya samu yardan shehi to amma ba shehi suke ce masa ba da'i an ya dafa alkasira ya ba da sadaka da yawa zai biya iya adadin kalmomin du'a'i Tsaftar ɗan Najeriya da zai zai in ya je fara hadda Allahumma kaza kaza ana wamin Allahumma kaza kaza wamin Allahumma aitatai aitatai aitatai wani in du'a ya kare dinga maimaita kalma daya to ya kare ne to duk kalma ya ko da kudinta hatta kalimatu bismillahir rahmanir rahim kudinta daban min da'i hmm? i sannan kuma wannan daban ko za ka koma sun ka zama malami a can halas halisu ne ko ya huta da hakan dutse tun da duwatsu su an kwashe wala kawai suke yi suna wajen wa'incan hmm? hanyoyin kuɗi ne ba a ce bai wasa'ila ba an faɗi wancan to akwai harajoji al'adda'i eh, tukallifuhum eh, me yake da suna eh, wannan duk bismillahi na ɗora masu da tukallifuhum ma baina khamsatu alafin ila khamsina rubiyar daga dai karanci dubu biyar don kuma ya an yi abun nan dubu hamsin rubi hamsin dubu hamsin kullum hasaba taqatihi iya kuɗinka iya du'a inda za a yi ma ya yi kama da kamar mutanen can na yamma idan aka yi du'a, in wanda ya zuba kuɗi da yawa a yi ta sayi. a yi ta sayi ruwa lawa kafa uku wane ne kafa uku ko fatiya kafa biyar biyar sun ta ko wanda ya ce uku wanda ya ce uku kai kuma ka je ka sarra ka ce to a yi biyar biyar wannan in yanzu sun da an yi biyar biyar ce to a yi sha ɗaya ai sha ɗaiɗai wannan kuma in ya zai duba to sha ɗaiɗai to ai to ai ya latifu ya latifu kafa ɗari to sai ga ana ta yi ɗina ana ta zuba sadaka kai ana wa bakan ku du'ai kai ana wa kakan ku du'ai kai du'ai ya zo kan gidan ku ya zo wannan ya zo ga ya kai wacce ta taso ta zuba wannan ta ai malam isa addinin musulunci yana dage malam mutane za su musulunta saboda cutar su ake isa suka fi so a yi faɗa kai ko da kana da abun faɗi kana da gaskiya na me za a yi faɗa a fasa maka mutane ka a yi faɗa da Allah ta la a zauna a yi karatu in yi muku ta awon mus'ab ka tsaya mana ka je in ya yi ma daidai sai ka bi mu in bai ma daidai ba sai mu tashi mu bar maka anguwanka eh Hmm? Eh, ai ta idan su za ga sun yi waye wa ƙasar. Za su bada dole su bada. Yanzu kai haraji nawa kuke biya. Ha akwai, yanzu an kaje daji za ka nama ce ka kuɗin haraji. ga daji Nam, eh kamar su din ma ka ga ɗanka ba aka rubuta. Wannan sharin da kace ruwan dare ne. Wa an zo wannan suka zo shara. Aka ce idan kai da ɗaya za mu yi shara, ce ta ku yi. Ku kawo kaza. Aka ba da kuɗi aka yi shara. Can wani da yamma zai sa wuta ce wa yake ka sa wuta. Ai an nemi izinin sharan. Za ka zo ka sa wuta. maza ku kawo kaza kaza sai ce to ita na bar muku gonan ba shi kenan ba haka aka sai wata kaya ta na bar muku gonan suka ce to shi kenan alhaji wanda ga gona zo ka saya Ko alhaji dole zo ita sai gonan kuma eh, ya abu na ba ka kuɗin hukuma na ji wane ne na ji kowa ya fari kowa ya faɗi waye ma ya faɗi waye ma ya faɗi linzami ya fi ƙarfin bakin ƙasa? cutar da ya duk kusan ɗaya ne wanda ya kamata addinin musulunci ya yi yunƙuri ya sake fito da duniya daga halaka. Annabi Muhammad ya yi yunƙuri ya fidda duniya nan daga halaka, daga harajin Farisa, harajin Ro, harajoji na gabacin turai da harajoji na yammacin turai haka musulunci ya fito a tsakiya ya fasa su ya fitar da mutane daga wannan kangin na bauta shi kenan su kuma da suka ga sun zauna kuɗi sun samu kawai sai aka koma mulki sai a koma sharholiya sarakuna sai gobe sarakuna sai yan mata sai dirama sai wane ne abba suka fake dawa suka kwace kayansu wama hiya min al na bi ba'i? kai ai ma amma riga an shiga eh dai a ce wannan ya wuce wannan yadda inna kullum fiha to al'umma dai gaskiya ya kamata duniya gaba ɗaya ta faɗaka ta gano ta fitar da al'umman duniya daga halaka daga azaba daga bauta mara kan gado tarayya ta karba kamar yadda dan uwa ke cewa jiha ta karba local government ta karba union union su bi su karba yan iskan gari saboda duk wanda zai ce ka ba an ci a sai suka ka kudin dan iskan don kuma ka kai wajen sarki sai to ka ba su mana to a yi hukuma ne wannan sai dai a hukuma ne suke jo ne su yi nasu to yanzu ga yan daji ga gwamnatin daji gwamnati ce guda biyu duk da ina jawabi wa kasa to muna fata a duka shugabanni jihohin nan guda biyar a yi sallah lafiya ina gargaɗin ku kada ku yadda da sulhun nan na ƙarya mutanen da makaryata ne kar ku yadda a yaudare ku in kuma an yaudare ka ya rage ka. kai sallah lafiya sarkin musulmi ya jawabi shi ma ya jawabi gwamnati ta yi jawabi ko ma ya jawabi kuma shuru kai wannan wasan kwaikwayo wannan ma ta haɗu mun kai irin wannan lokacin sai dai mu dobe ya za mu cika da imani in akwai amfani ko don mu karanta muku addinin musulunci ku tsaya yara ku tsaya akwai karatu karatun nan da za ku yi amfani la'alla an kuka karanta kuka gane yau dai su bada zalika amra in ko ba haka ba mu zo mu sake sabuwar gaba da ku an kawo ka baka gane ba na gitta ka ce mugun tsohon nan ya walar da ni shi yasa babana na yi min duka wato wannan abokan gaba su subhanallah duk dan da aka kawo shi in bai karatu ban ya koma ta kugulla ko shi hudan Usman dan Hodiyo waye gasa shi dan sarki dalibin sa ne sarkin da ya tura ɗaliban ya sa su sai Usman zai zo dinga karantar da su a ƙarshe da ya hawo ya ce to tsohon nan ya ban wahala shi ma ku ya sha wahala tarihi maimaita kafari sai dai ka gafala amma inda Allah sa idon ka buɗe ki ce hmm, wannan daren irin na jiya ne hmm? ma asba lailata bil bariha kullum hasaba taqati kullu alfin rubiya duk wani rubi dubu tusawi eh, khamsa wa talatina dinaran kuwaitiyan amma wannan lissafin su bai can Muna da ya ishe mu kawai a dunkule a suna ba da haraji kusan addinin kuɗi ne kawai wajibu ala kulli fardin kuma dole ne akan kowanne guda min afradi ta'ifa an yashtariya tazkiratan inji da Sani wannan ɗaya hanya ta uku kenan ta kudin shiga tunda wasa'ilu aka kako dole mutane su fitar da hanyoyi na halal ne da su rike addinin su tun da yan bid'a ka duba min afaradi taifa an yastariya tazkira khassa bi salatil eid za fitar da wata muzakkira wani dan handi out ainihin na sallar idi to kowa dole ya saya to ka ka dubi in aka haɗu a idin nan kowa in ya saya shi ba hanya ce wannan ta neman kuɗi sai sa aka ce ba iya hatta neman taimako ma fa ana karatu sa ne musamman na ji wani lecture da Tariq Ubaidadi yake cewa shi ya je doctorate degree sa America yi an koya musu ne hanyar neman sadaka bature da ke karantar da su a wancan lokacin a cikin shekara da yake ya haɗa dala ko dubu sittin ne ta hanyar neman taimako ya haɗa shi kaɗai ya haɗa dala dubu sittin. Dala dubu sittin. Yanzu ka kirga dala dubu sittin naira nawa zai bada. Kowace dai dala ya sashi dubu ɗaya. Da ɗari biyar ba sai na faɗa ka ku soke. Ko ku faɗi naku. Eh? To, to ko za a fashe dubu ɗaya da ɗari uku ma, dubu ɗaya da ɗari uku sau dubu sittin. Eh? Miliyan saba'in kenan kuɗi. Eh? Saba'in da takwas. To, sai a shekara ɗaya haɗa wa yadda. Mai koya masa yadda ake wani shekara, mu ba mu iya ba neman baran sai da sa roba a kan titi a rubuta masa fi sabilillahi cikin kwanta. ko wani kaso ya tsaya ko wani wurin a da blok ah, me ya faru ke sadaka ba ke ne ba ba ka gani muna gina masallaci fi sabilillahi gidan mai fi sabilillahi hatta kansa neman taimakon yana bukatar iliminsa khasa bi salatul idi me musulmi ne a yi musulmi abin nan ahlus sunna ne ya je da ya karatun su sai ya dauki hanyar neman taimako ya digiri degree kai. to shi ne kuma an ka je yanzu kai in nan ka joro kana ka joro ka in ka je yanzu jami'a ko kafina in ka je sai kirista a karantar da kai shi ita bai ta ƙarshen da ma kirista ne zai zama eh, sofa bayan ka in ka yi rubutu ka zo kan project in ka yi rubutu shi za ka kaiwa kuma kana karatun addinin musulunci kirista zai duba ka shi sai nan ka yi daidai nan kana karanta tarihin annabi muhammadu ko kana tarbiyyar ne ne shi zai biyo ka ajiye ka ka iya koyarwa ko baka iya ba shi ne zai dinga lura daga ya aje karshe a baka digiri kaza wannan kuma ka zai zama shugaban Allah <laughs> wasu ba jami'a kai ba ce jami'a ne cikin malaman ka dole da kirista ce bai yiwa aka dauke wanda sai ka ja ka da baka ba kirista ciki ba kowanne sabjan ne in ma ba su zama zallafu ne ba kila da aka ce ba yahuda ya koyar da su ai sun gama cin duniya ta jori komai sun gama cin duniya sai dai za ka zauna iyakacin gidanku ba za ka je ko'ina ba to gidan na kuma suna nan ruwa. ba wasa ba nasuwa dokokin suke nasuwa dokokin suke wata rana dole sai kaga wata doka ta biyu kwa cikin gidan in ka ƴaƴanka sun karɓa in menene yaƙi to sai dai ka shiga kabari to in ka shiga kabari kan da imanin ka kasha dan istariya tazkirata khasatan bi salatil eid wasdurha maktabul da'i yanzu kamar misali ne ake subhanallahi a ce udaban da ake yi kowa dole sai ya saya a sa mata falle nawa galibanin biyar ne dubu biyar biyar wani ɗan? Eh? to da a ka a bani ne aka yi wa masallaci in an tara kuɗin ga can masallacin yara muna ginawa ga wannan muna ginawa ga kuɗin albashi ya zama kaɗan abin da ake samu bai iya biya bai iya biya sai dai ana sanin yadda za a yi a samu wannan a samu wannan ya haɗo wannan ya haɗo wannan sai to a haɗa biya su saboda yaran nan kan mu samu kuɗin da ya wuce nawa ke biya dubu hudu dubu uku mamaki ake yanzu da dubu hudu kuka yi wannan gine-gine to Allah ne ya sa musu albarka in ka ce za ka kore su duk kore su za ka yi sai su koma bobbo ko zalla in kuma an wasu jikan, sai a tura can makarantar da za ta dinga ba da ɗari ko ko a yi karatun ko ka iya karatun karatun sai bayan la'asar kuma gama sallar asar da ajiya a tare yayyayye to ai akwai rikista za a kira akwai menene haya haya haya ta ai du'a ya tafi da lokaci yayi lokaci yayi rabbana atina fid dunya hasanatan da da da da da an tashi an tashi in shekara ta kare a zaunar da su in sun shekara da a zaunar da su a haddasar da wannan a haddasar da wannan ke to ku lokacin sauka karatu kun gama qur'ani ku lokacin sauka karatu a tashi a kirari muna haddatar da mutane ƙura'ani a shekara biyu kuwa ganin kana son abu na sai samu aka samu yaro guda ɗaya sai kaga ya yi saukar karatu ya fi goma dan da kana lura a ga a wuri kaza ya saukar karatu a wuri kaza hayan shi ake yasduruha maktabu da'i wa taktalifu qimatuha kimar na bambanta fi saffil awwal an saffil akhar to sai da ita ake sahun farko ina ga shine mai tsada tunda kai ne kusa da liban sahu na biyu daidai bayanka daidai bayanka daidai bayanka idan ruwa abu da ce to ba zan je daurewa <laughs> to ya danganta abun kunya ne kakkaje menene ina abokinka Salmanu Salmanu na san farko sai ko kana sau na goma ka sake magana a gaban shi sai ban gan shi ba ma ba gaba daya kada ya yi bacci a wani kwanan sai gobe da safe ka kama shi ka gani a baya yau kaga yau ya ya yau ya koma baya an bashi a baya waɗani ke dai Yau, goya ma <laughs> to kashin da shi ne mai neman mai arahan ya koma baya kamar ya san ra'ayi wannan karatun isafil awwal an isafil akhar kun da ake neman kuɗi amma ba ta hanyar halar ne ba fa kan fice za ku yi koyi da shi wannan maganar neman kuɗi a manta da su so samu ne da Allah ya sa mutane za su tsaya su yi karatun nan tsakaninsu da Allah za su rike abun nan da muhimmanci gaskiya da mun nemo yadda za a yi karatun ma kyau sai mu fara tunanin akwai hanyoyi za mu iya samu to amma a waye gari kana ta kiyon banza kana ta kiyon shirme su yi su gama ba sai karatun ba ai mun ga makarantar da ta ba da kyautan mala haka makarantar da kare duk wanda ake tura duk da mai wanda ake tura ba ruwan su da karatu to kwallar da wannan za mu gano kana so ce to za ka biya karanci sai on ramzi dubu hudu irtidai ma na jin baka dubu hudu ba ko eh? nawa to jango to to ka duba gidan ka dubi kankanin da aka yi fulotin kansa nawa ne wa kadhalika jissatal bayyiti minhum fa innaha la tudfanu illa ba'da an yadfa aqaribul bayyiti daribatan muqabila a li ko li maktabati da'i haka gawa gawan matacce daga cikinsu fa innaha la tudfanu ba abun ne ta sai anbiya illa bada an yadfa qaribul mayit dariba sai yan uwan mamacin sun biya wani haraji muqabila dalika li limaktabid da'i alladhi yuraqibu kulla shay'in mai la'akari da dukkan komai li ya'khudha dara'iba an kulli shay'in wa ba'da dafni bayan in an binne yasduru da'i sakkul gufran da'i sai ya bashi tiket din gafara yadda ka san aka daura hare ba ana ba da certificate ba ai shi ma wani abu ne kawai na neman kuɗi a to in za ka je aiki ba a kula za a ce in kana da mata kawo certificate kawo wane ne kawo wane ne to karuwai ma na aiki su kuma fa sau da kana za a buga an duru da'i sakkul gaba cek ɗin tiket ɗin fas ɗin gafara rokoshiti sunan shi kenan rokoshiti a wannan abdulsalam ne ya yi indiyanci ne aka ce kenan a gaba mutum bomba ne ko bombali Bombay, Bombay, Bombay, nawa kenan ake, menene kenan ake nufi? Baron ɗangan ɗangan ba je ko ina ba shi. Ɗangan shi a can a gidansu bai leƙo a waje, in ka ga ya leƙo waje eh, masallaci za shi. Shi ne daga nan aka ƙunso shi aka ce to tafi can wurin algarkawi ka je ka zauna kuma. Oh. ba ba mai fatara a can tattaro bai san komai ba da na kaga ina zuwa wani wuri daga ɗaki sai masallaci ko waya baya da ita a zatona to tun da ban gani ba babu kenan amma ta ka na ganta sai ku tashi ban gani ba lizalikal mayyiti da kana sai a yi masa gafara kaga ba ai aljanna ba anan ne ba anan an dade ana sayar da aljanna ai da nan wurin ba muna da masu ba da takardan aljanna certificate din aljanna ba akwai shehu nan na suna badawa wai tufanu ma'ahu fil kabari za a rufe shi da certificate ɗinsa wasu kuku inda wannan cek a wurin su inda su alwayi kaga dole za a samu mai tsada za a samu mai arha. wannan aljanna ga adadin matan kila da za a baka mai kuɗi kaza shi kuma ga aljanna da za a kai shi mai kuɗi kaza ɗaki za a ba shi ba AC fa qaribul mutawaffa yan uwan wanda aka mutuwa allazina yadfa'una aksara min 50 alf rubiyya sama da rubi dubu hamsin ya na ala sakil gafarani sannan su samu wannan cek ɗin fas ɗin na gafara certificate ɗin gafara ni na zama inda kake Nam, rahi nan kusa ke. Ya me ake karanta musu, na garin ku me ake karanta musu. Yan garin ku ba su fi ko ina yawa a wannan wurin ba. Yan garin ku, sai dai ka ya kalli ka an tauna garin ku. Garin dan ne cibiyar wannan lalatan. Cibiyar wannan lalatan malam sai dai baka kwantar da hankali ka zauna da su ba. muna magana irin wannan kwanaki ta muna tafsiri wata yarinya ta fashe da kuka ta ce malam wallahi a gare mu yanzu duk auren da aka yi sai an kai wa shi yarinya sai ta kwana da can yanzu nan da ake magana aliyar to zaka zaka ce wannan to me aka ba shi ya sha shi wannan mai isa mishi duk wannan bokon da wannan mai ne boko ba zai iya kawar da komai ba sai dai addini yanzu haka abun da ake yayi kenan a ƙauyukan amma ban faɗi garin ba ballanta na ka ce to gari kaza ne gari kaza ne an kuma shi kake zato don angon su ne nake zato shi ma ban tabbatar ba aw shiqqatin min ad-darajati ko wani bangaren daraja al-ula fil jannati إماتة الغفران أو شقة آه، من الدرجة الأولى في الجنة وكل شخص قوة نموتون وانا قوي أبدا كتير أشي لا لا تنم بابو كديني با أشي لا لا تنم روان داريني يا جمع دنيا ba abin da zai ba ko inda gaske kun gane sai dai a dage da karatu a duniyar nan in dai ba za ka yi karatu ba wa'azi za ka dinga ji so ba ka san inda za ka tsinci kanka ba in ka saurari wannan ya kawo maka hankali ƙarshe da in ka saurari wancan sai ya warware wannan baki ne ai ka ba alal akalli ya baka cikin shakka amma baka bi kowa ba to daga dan addinin ka yayi rauni tunda an ga koma kai ce to ni dai yanzu zan dinga yin kaɗan kaɗan isa halakacce mai ce ni na iya na sallah shi kenan ai ko ka halaka ina ilimin zaman duniya sallah kaɗai za ka yi ina aƙida ina adabu ina akhlaqu to ibadatu ma sallah ɗaya ce daga cikin ibadatu hajji na ciki azumi na ciki sannan ka koma can kuma birnin abu mu'amalat karatun nan dole ne mu tsaya mu san mu. wannan kaga tarihi ne amma ya dama mana lissafi kuma ma yanzu ko da yake kuna ka jin ja ka saurari wa'annan ka saurari wa'annan ka je cikin su ka zauna ka je cikin wa'annan nufin neman ilimi to za ka ga abubuwa amma in ka ga kaɗan ka gudu sai dai ibi kai na ce ka shiga ƙarshen ta an ka shiga ka bi su tun da ba kai ƙwari ba kai ƙwari ta kuma shi ma Allah ne ya fi da shi ya faɗu da wani malamin malamai saboda kana yanzu irin waɗannan malaman babu wa kullu shakhsin yuridu safara duk mai son tafiya karatun Muhammadu Sani daga cikin hanyoyin neman kuɗi <laughs> ne kuɗin shiga ta daga dinka ce da kasan kan aikin gwamnati daga hanyoyin kuɗin shiga da safara ila ayyi makanin alaihi an yi akhudha farihan khassan ya wajaba ya karɓi izini cikakke min maktabin da'i وقبل سفره لابد أن يطوف بالروضة الطاهرة كفر ده قبر مي قبر الهادي والخمسون طاهر سيف الدين والد الدائي الحالي ويوجد في الكويت حوالي ثمانية آلاف فرد أكو وجن قسم متن دبو ثمانين من طائفة البحرة وكل شخص من هؤلاء يكون يمتون وإن عليه أن يدفع مبلغ خمسة دنانير شهرية أوتاني أكي بعد ديناريا بيقين لنائب الداعي سواء كان يعمل أم لا ولا لابد mun kaga ana rowa addini nan ce addini ne ku zo ga kaza ga kaza kuna kallon kaza ko sai ya shigo ko da yake abin da ake zargi in aka tara shin yawa ake to ai wancan afili shin yake amma ɗaya ba masa nashi ƴan gidansu duk kowa an ɗaya ba masa kuma sannan wa'annan harkoki duka ta hannunsa suke zuwa walau ta'akhkhara shahran wahidan inda mutum zai yi jinkirin wata ɗaya a an mene ne alin dab'i fai na wuyo tsoron mina ta'ifati wa yafradu alaihi hirman a wajabta masa a ɗora masa rashin rabo ya zama an hana masa aljanna gaba ɗaya wala kulli farji lalle ne akan kowanne mutum inda rujuihi إلى بلده أن يذهب ليدعوه بالروضة الطاهرة عدة مرات والوالد لا يملك أن يسمي ابنه ما يفي بيد إيكون يوطن سونا بما شاء من الأسماء بل الداعي هو الذي يختار للمولود الاسم ليأخذ ضريبة دم a biya shi wani abu ya karbi kuɗin muƙabila zalika to wannan ita ce ƙungiyar waya albaharatu amma cikin hashashu kake yanzu ga firaku mutaakhira الشيخية بالرشدية ما mai akamu alhamdulillah mana ala kulli hali dole ka gode wa Allah ai ko kana bakin kura hmm? an yi ne abu da ba nazari za ku yi ba da kun bari ma kun sha labari ka an bari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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين